ina son yi amfani da wannan dama in yi godiya ga ilahira al'ummar jihar Sokoto kan addu'o'insu waɗanda cikin wannan addu'o'i da suka yi muka samu cimma nasarorin da muka samu a kwana ɗari kacal na wannan gwamnati da yadda Allah da yadda Allah za mu bi lungu da saƙo kamar yadda muka bi lokaci yakon neman zaɓe domin mu tabbatar da cewa mu yi al'ummar jihar Sokoto aiki. Ina son yi amfani da wannan dama ina son yi amfani da wannan dama in yi kira ga sabbin shugabannin ƙarin hukumar mulkin da suka ɗauki rantsuwa yanzu ya zama wajibi gare ku ku buɗe ƙofofinku ku bude gidajenku ku bi da ofisoshinku kamar yadda shugaban wannan tafiya ya umurta kuma shika yi a faɗin wannan jiha wannan gwamnati wannan gwamnati ba za ta lamunce ma rashin zuwa aiki ba zan sa ido da kaina domin zagayen ƙanin hukumar mulki tare da zuma cewa tabbas shugabannin ƙanin hukumar mulki sun je aiki tare da daraktocinsu ya zama wajibi a duk kowace irin doka wurin aiki domin a tabbatar da cewa an yi aiki ingantacce kuma an yi aiki a bisa ƙa'ida ya zama wajibi shugabannin ƙarin hukumar mulki ku rinka kiran taro na lokaci-lokaci da jami'an tsaro domin tattaunawa da zuma ganin cewa an magance matsalolin tsaro a faɗin wannan jiha duk wani shugaba duk wani shugaba da muka samu ba tare da shiri na yamma al'umma su aiki ba ba ko kwanto zai san inda dare ya masa wannan gwamnati ta ɗauko alƙawulla da dama lokacin yakon neman zaɓe wannan alƙawulla mun ɗauko tare da shugabanmu da sauran al'umma ya zama wajibi gare ku ku tabbatar da cewa gwargwado kun cika waɗannan alƙawalla a gefen jiha mun yi nisa matuƙa da sauke alƙawallan da muka ɗauka ina son yi amfani da wannan dama in ƙara godiya ta musamman ga shugaban wannan tafiya dattijo sarkin yamman sakkwato sarkin yaƙin sakkwato wanda duk waɗannan nasarorin da aka samu sun samu ne da shawararsa da lurar da yake yi da kuma addu'o'in shi ina godiya kwarai da gaske ga duk wanda ya samu dama zuwa wannan taro a wannan rana abinda an fatan mu Allah ya ƙara taimakon jihar Sokoto ya ƙara kawo mana tsaro ya kawo mana damana mai albarka ya kawo mana ci gaba a faɗin wannan jiha na gode kwarai Allah ya kai kowa gidansa lafiya